Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis ɗaya ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo ya kawo ziyara na Amurka don tattauna batun manufofin makamashi mara illa da manyan jami'an Amurka. Babban bankin duniya ya yi alwashin ba kasar bashi ko tallafin dala miliyan dubu uku don tsarin. To ko me masana ke cewa akan batun? yawancin kuɗin bankin duniya ba kuɗi ba zai shigo najeriya kuɗin da za su kashe daga can ne sai dai a turo mana tarkace da kati su zo su ce mana su duk kowa ilimi su zo su ce za su yi aiki a da yanzu zai mu tashi tutar babu wannan 1.5 biliyan da wannan son kamfani da komai suke ce mashi alkawari da kyar in ba hankali shi ma ba zai shigo najeriya. to muna tafi da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu baƙin haure da aka maido daga ƙasar Libya sun yi zanga-zanga a sansaninsu da ke agadas a Nijar domin neman a kyautata rayuwarsu a kuma mai da su ƙasashensu na asali. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis masu saka ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun isa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye da ke kasar Ukraine domin fara tantance lafiya da tsaron tashar. Ko da yake an gwabza faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine kusa da wurin. Darakta janar na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da kasa Rafael Grossi wanda ya jagoranci wata tawagar bincike mai mambobi sha hudu ya shaida manema labarai cewa ayyukan sojoji ya karu ciki har da safiyar yau. Hare-hare sun tilasta rufe tashar makamashin nukiliya guda ɗaya a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, amma Grossi ya ce idan muka yi la'akari da fa'ida da rashin amfani da kuma ci gaba zuwa yanzu ba za mu daina ba. Ya ce muna da muhimmin aikin da za mu yi ya ƙara da cewa za mu fara tantance tsaro da yanayin lafiya nan take a tashar. Jami'ai a birnin Chengdu da ke kudu maso yammacin kasar Sin sun ba da sanarwar rufe mazauna garin miliyan 21.2 da gwajin kwanaki hudu a fadin birnin biyo bayan barkewar waɗanda suka kamu da COVID-19. A cikin wata sanarwa da suka fitar, jami'an birnin Chengdu sun ce dole ne mazauna birnin su zauna a gida daga karfe shida na yammacin Alhamis ɗin nan yayin da aka nemi ma'aikata da ba su da muhimmanci da su aiki daga gida don yakar sabon zagayen kamuwa da cutar. za a kyale iyalai su aika a mutum ɗaya kowace rana don siyo kayayyakin da suke bukata muddin za su nuna shaidar gwajin ba sa dauke da cutar daga sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce sanarwar ta ci gaba da cewa za a yi wa dukkan mazauna yankin gwajin cutar tsakanin ranar alhamis zuwa lahadi an kuma buƙaci da kada su fita daga birnin sai idan ya zama dole ba a bayyana tsawon lokacin da kullum zai kai ba shugaban kasar gabon ali bango ndimba ta faɗa a taron makon yanayi na Afirka karo na uku cewa dole ne kasashen Afirka su samar da dabarun tunkara sauyin yanayi da ke haifar da barazana ga manyan biranen nahiyar. bango ya ce ya kamata jami'ai da masana na Afirka su kara kaimi kan matsayin da za su gabatar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi karo na 27 da za a iya a ƙasar Masar a watan Nuwamba mai zuwa. Taron sauyin yanayi na Afirka karo na uku ya haɗa kan sama da jami'an gwamnati da masu ruwa da tsaki dubu ɗaya a libreville babban birnin ƙasar gabon suna aiki don samar da kwakwaran martanin yanayi na yankin afirka patricia scotland sakatare janar ta kungiyar commonwealth na tsoffin kasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka ta faɗa a wajen taron cewa sauyin yanayi babban kalubale ne a afirka kuma babban kalubale ne na zamaninmu yana ƙara rashin daidaiton zamantakewa siyasa da tattalin arziki Yau Alhamis jami'an kiwon lafiya na Pakistan sun ba da rahoton barkewar cututtuka da ake ɗauka a ruwa a yankunan da ambaliyar ruwa ta faru a baya-bayan nan da ba taba ganin irin ta ba tarihi yayin da hukumomi ke ƙara kaimi wajen samar da tsaftataccen ruwan sha ga dubban ɗaruruwan mutane da suka rasa muhallansa a bala'in. Cutar gudawa da cututtukan fata da ciwon ido na yaduwa a sansanonin agaji da gwamnati ta kafa a faɗin ƙasar. Sama da mutane dubu casa'in ne suka kamu da cutar gudawa daga ɗaya daga cikin lardunan sindihi da lamarin ya fi shafa sosai a cikin ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu a cewar wani rahoto da jami'an kiwon lafiya suka fitar wannan sabon al'amari dai ya zo ne kwana guda bayan da pakistan da hukumar lafiya ta duniya suka nuna damuwa kan yaduwar cututtuka daga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa pakistan ta ɗaura alhaki kan sauyin yanayi da ba a saba gani ba tun da farko da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya na damuna wanda tun watan yuni ya haddasa ambaliyar ruwa da ta kashe mutane 1,191 tare da shafar mutane miliyan 33. Kimanin gidaje miliyan guda sun lalace ko sun lalace gaba ɗaya. Lauyoyin ma'aikatar shari'a ta Amurka da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump za su bayyana azaman zaman shari'ar da za a yi a yau Alhamis yayin da alkalin tarayya ke nazarin ko za a naɗa mutum na musamman da zai duba kayayyakin da hukumar FBI ta kama daga gidan Trump na jihar Florida. alkalin gunduma ta amurka ellen cannon ta faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa ta yi niyan naɗa mutum na musamman amma da farko ta so jin abin da gwamnati za ta ci yayin da take adawa da naɗin mutum na musamman gwamnati ta ce idan kanon ta naɗa irin wannan mutum to a kammala bitar kafin ranar talatin ga watan satin ba lauyoyin trump sun buƙaci cewa duk wasu takardu da yake da haƙƙi ya ajiye to a mayar masa kamar abubuwan da suka shafi tattaunawar da ya da lauyoyinsa game da bincike da dama na shugabancinsa zaben 2020 da kuma ayyukan da aka gudanar a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a jihar new york da jihar georgia ta kudancin amurka labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanju ya iso nan Amurka tare da tawagar manyan jami'an gwamnatin Najeriya masu aiwatar da tsare-tsaren manufofin sabon makamashin da zai maye gurbin makamashi mai fitar da hayaki. babban bankin Najeriya wato babban bankin duniya ya yi alkawarin ba Najeriya bashi mai rangwame don aiwatar da tsarin lamarin da masana harkar tattalin arziki ke gani a halin da ake ciki Najeriya ba ta bukatar ƙara ciwo wani bashin daga Abuja wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko da wannan rahoton. Wannan ziyara ta Profesa Mi Banjo tana akan tsare-tsaren da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da shi ne na cewar za ta bukata kuma za ta kashe zunzurutun kudaden da ya kai dola amurka miliyan 410 wanda za ta kashe a bisa ga tsarin ta har zuwa shekara ta 2060 a cikin manufofi da tsare-tsare gwamnatin tana bukatar dola amurka miliyan dubu a kowace shekara domin tabbatar da an aiwatar da tsare-tsaren da za su yi amfani da samar da makamashi ta fannin amfani da iska da hasken rana da ruwa da kuma makamashi wanda ke amfani da gas kawai wato dai za a daina amfani da fetur ko kuma dizal wanda ke fitar da hayaki babban bankin duniya ya yi alwashi zai baiwa najeriya tallafi ko bashi mai rangwame tare da kamfanin sun africa wanda kudaden za su kai dala amurka miliyan dubu uku a halin da ake ciki Malam Sha'abu Idris kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya komin karin haske dangane da irin wannan tsare-tsaren da kuma kudaden da ake bukata inda yake cewa babu yadda za a yi gwamnati nan ta kara sama da shekara daya kan gadon mulki a ce kuma tana cikin wannan tana kokarin cin bashi na makudan kuɗi kamar irin wannan da ake magana dala wuri na gugan wuri biliyan ɗari da goma to biliyan ɗari da goma nan ba ana son a ci ta bane a lokaci ɗaya za a ci a cikin lokaci kusan shekaru arba'in da biyar zuwa hamsin masu zuwa idan ka dubi makasudin ainihin wannan maganan an daɗe ana yi tun lokacin shugaban kasa obasanjo ake ta cece kuce duniya baki da take cece kucen cewa ana dumama duniya saboda kone-konen daji da ake da amfani da wato gawayi da ake wasu kasashe na amfani da gawayi ko kuma wasu masana'antu na wajen yin amfanin da injin da suke ko diesel wato wannan man da ake amfani da shi na fetur ko na diesel da ake amfani da su yana fitar da hayaki wannan hayakin yana sa duniya tana kara dumama to tunanin najeriya Najeriya ita ma fa tana son ta shiga cikin rukunan waɗannan ƙasashe da za su samu sauƙin ko su daina amfani da irin wa'innan abar. Za a iya cewa wannan gwamnatin Muhammadu Buhari bai kamata ce wannan magana ba, amma kuma ai gwamnati kusan kuno lokaci a ci gaba ake yi. A waje ɗaya wani shi ma ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon daraktan kamfanin Unity Bank da ke Najeriya, Malam Ahmed Yusuf. ya ce shi dai lalle yana da dama kwarai da gaske a kan yawan basussuka da gwamnatin najeriya take dan karowa kasar a daidai lokacin da ake tunanin cewa za ta bar sabuwar gwamnati ta zo da nata sababbin manufofi da zai bukaci irin wa'annan kuɗaɗe. to ni abin da ban gane ba shine haka za a zo ma najeriya a dunkule a zo a ce gashi za a yi abu kaza yawancin kuɗin bankin duniya ba kuɗi ba ne zai shigo najeriya kuɗin da za su kashe daga can ne sai dai a turo mana tarkace da kati su zo su ce mana su ne sun fi kowa ilimi su zo su ce za su yi aiki a da yadda mu mu tashi tutar babu sannan haka aka je aka ɗauko PAID kwanakin baya hatattun 'yan ta'adda masu satan kudaden gwamnati na duniya a zo a lullube su a kawo su a ce su ne wannan 1.5 billion da wannan son kamfani na gwamnati suka ce mashi alkawari da kyar in ba hankali shi ma ba zai shigo najeriya ba To za mu tashi ne da titan babu mu mai hankali ba kuma allah na tuba irin wannan project da za a yi daidai garshen gwamnati da wannan gwamnati za ta yi ta gama gara kada ta je ta ciwo wani bashi umar faruk musa amurka a abuja nigeria madalla a gaida umar faruk musa Akalla bakin haure fiye da dubu ɗaya 'yan asalin ƙasashen Najeriya, Ghana, Guinea da Mali waɗanda aka maido daga ƙasar Libya su ne suka gudanar da zanga-zanga tare da yin ƙone-ƙone a sansaninsu da ke agadasa arewacin Niger domin nema a kyautata rayuwarsu da kuma maida su su na asali. Bakin hauren dai sun shafa fiye da watanni a sansanin cikin wani hali na rashin tabbas akan makomarsu. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadas. a wani mataki na nuna rashin jin daɗin su akan halin kuncin da suka samu kansu a ciki da majinkirin da ake fuskanta wajen mai da su kasashen su na asali ruwan bakin hauren da suka fito daga kasashen afirka waɗanda aka mero daga kasar libya ne suka fito zanga-zanga tare da kone-kone inda suka bukaci da a kyautata rayuwarsu da kuma mai da su kasashen su sunana muhammad sale daga accra ba abin da muke ciki ba sun kamo mu daga libya sun zo sun ajiye mu ba labari ba wani bayani kawai muke zo ne wallahi rayuwar gara kurkuku da gidan nan tenti ne fa ka samu ciki ba wurin bacin kirki toilet facility ba kyau ba komi dai mu su mai da mu gida kawai shine bukatar mu suna na ibrahim ni dai ina jihar kaduna na kai wajen wata biyu da rabi kenan a nan gida rayuwar sai dai ina lillahi dan dakin da nake ciki, mutum 400 ne da wani abu a ciki kuma ba fanka guda uku ne a ciki ba iska ba waye haka in an yi ruwa ma wasu waje muke fitowa mu ne waje mu kwana ba wajen kwanciya mun ta roƙo a kai mu gida shi ma jalla usman dan kasar gine wanda yana ciki waɗanda suka yi zanga-zangar cewa yayi Mun fito ne don mu nuna ɓacin mu akan halin kuncin da muka samu kanmu a ciki sun bar mu babu ci, babu sha, babu wurin kwana yanzu haka idan ana ruwan sama akan mu suke karewa. Ofishin da ke kula da bakin haure na Majalisar Inkin Duniya suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma inda suka buƙaci ga bakin hauren na su kwantar da hankalinsu. Oscar Safari shugaban ofishin da ke kula da bakin haure na Majalisar Ɗinkin ɗinkin duniya da ke agades Ya ce za mu ci gaba da kawo agaji ga waɗannan bakin hauran da ke Agadas. Sai dai muna fuskantar wasu matsaloli ne na irin tallafin da muke musu musamman batun da ya shafi mai da su su na asali. Yanzu haka muna tattaunawa da hukumomin ƙasar Nijar da ma ƙungiyoyin agaji don neman hanyoyin da za mu samu da warware waɗannan matsalolin. Muna iya mu don ganin ba su shiga wani hali ba. kuma babu abin da ya sauya ta bangaren tallafin da muke ba su. yanzu haka dai jihar agadas na karbar bakin haure kusan dubu biyar da aka mero daga kasar libya hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. Hukumar da ke tallafa wa hukumomin tsaro musamman a bangaren tattara kudaden haraji da aka fi sani da Elite Sharif Co ta yi alkawarin tabbatar da 'yan Najeriya sun biya harajin da ya wajaba a kansu don samar da ababen more rayuwa wa al'umma. A taronta na ƙasa da ta gudanar a nan Jos wanda jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya da babban birnin ƙasar Abuja suka halarta, hukumar Elite Sharifco ta ce bincikenta ya nuna mafi yawan kamfanoni da sauran 'yan Najeriya ba sa biyan haraji. Don haka take ganin idan har majalisun dokoki na Najeriya sun sanya hannu an kuma ba ta ƙarfin iko, za ta kawo sauyi kan yadda waɗanda ke da alhakin biyan haraji ke kaucewa. Jami'in da ke kula da sashen bincike na kungiyar Elite Sharif Ko a matsayin ƙasa baki ɗaya dauda Ɗanjuma juma ya ce za kuma su sanya ido don tabbatar da gwamnati ta yi amfani da kuɗaɗen da take samu don inganta tattalin arzikin al'ummar ƙasar. musamman irin harajin da ake biya yawanci harajin baya cika inda ake so ta cika kuma jama'an kasan nan kowane lokaci a ce maka gwamnati ba su yi gwamnati ba su yi kai baka biya harajin kanka ba balantane ko na kamfaninka ko na gidanka in kin lura yanzu kamfanoni da suke kasa ba su biyan haraji daidai mu a bincikenmu ya nuna cewa masu biyan haraji a Najeriya ma'aikata ne kawai su suke biyan kashi talatin da bakwai na harajin da ake samu a Najeriya musamman kamfanin da suke kasan nan su na ma'adinai ba su biya wayansu ma ba su biya ma kwata-kwata in kuma kin duba a Najeriya akwai wanda suka fi karfi suna nuna kansu su ne kaza sun fi karfin biyan haraji yanzu in Allah da wannan hukuma an ta dawo duk irin wa'annan za mu fitar da su in ka boye ina ne to za mu fitar da kai sai mu sa gwamnati ta rufe maka kamfani in baka biya ba hmm. wani babban abu kuma shine wannan hukuma in Allah sa aka sa mata hannu za ta duba ne gwamnati take mata a kuɗin da suka biya kuma za ta faɗa ma mutanen kasan nan an samu kaza Ga abin da gwamnati ta yi da ka domin su san cewa lalle suna biyan kuɗin nan tana musu amfani. Da yawan mutane ba su san wannan kungiya ta yaya kuke gudanar da harkokin ku dai dama. Da muna taimakawa 'yan sanda su bada lokacin ba mu je National Assembly ko ba. Amma yanzu mun je National Assembly har an yi mana na ɗaya na biyu to muna kyauta su to a September in sun dawo ma Senate za su fara nasu don mun yi ko a House of Rep so biyu. Da muka tafi National Assembly sai suka ce a'a ai yanzu nan ba kungiyar da take taimakawa wa masu karban haraji saboda ka mu canza namu eh, mu dawo haka abin da ya faru kenan. To amma ya zuwa yanzu za a ce wani nasara kuka samu tun bayan da aka kafa wannan kungiya. Ok nasarorin da muka samu a wannan kungiya shine na farko jama'a sun fara gane kungiyar su ma kan kansu hukumomin da za mu yi aiki da su kamar ah, hukuman kara haraji na jihohi yanzu sun fara sani hukumar kara eh, karban revenue na local yanzu sun fara sani haka ma na federal kamar federal inland revenue mm. su ma sun fara sanin aikinmu yanzu mm. insha Allah za mu haɗa kai da su ne mm. za a yi wannan aiki wani kira za ka yi ma ita majalisa ko kuma majalisun tarayya wajen surarta hannu a wannan kungiya domin ku samu sukunin gudanar da aikinku gaskiya zan yi kira musu sabula da su ne masu doka dokan na su ne kowane lokaci shugaban kasa zai rubuta yana neman a karba bashi su kuma su suka zarta hannu in sun sa mana hannu a cikin wannan kungiya mun fara aiki to yanzu in Allah yarda an daina karban wani bashi a kasan waje su kan muna rokan su su taimaka wa kasan nan su taimaka wa Najeriya domin bashin da ke kasa yanzu to ko jikokin mu ba su iya biya ba amma Allah da sun rabata hannu a cikin wannan kungiya ta fara aiki mm. za a biya kuɗin nan kuma za a dawo a aje kuɗi wa Najeriya a musu aiki da ita. A kowace shekara Najeriya na ciyo bashi na biliyoyin daloli daga kasashen waje, lamarin da Fahad Ya'u daga jihar Kano ya ce idan har gwamnati ta duba hangen nesan da kungiyar ta yi, to za a kawo ƙarshen yawan cin bashi da ƙasar ke yi. mun yi wahala kwarai da gaske kuma mun kawo sabon tunani da ya kamata ya taimaki ƙasa da 'yan ƙasa baki ɗaya wajen rage basussukan da ake karɓowa. a wasu jihohin ko a bankunan ƙasa ko kuma ma a wajen ƙasashe baki da hanyar da gwamnati za ta taimake ni shine da ta saha lema wannan kungiya tamu Eli ce Corps ta signing into law. Hakanan ita ma Madam Vohana Innocent ta ce za su shiga kowane lungu da sako don ganin al'umma sun biya gwamnati haƙƙinta. Da mutum yana shekara goma sha takwas yana biyan gandu ana bi har gida a baka risi. To amma yau ba a yin haka. Yanzu mukan ga kasan waje za su shiga Najeriya ba a karban gandu. amma wani ya fita daga najeriya ya je wani kasan waje dole sai ya biya gandu to wayannan duka aiki na wanda wannan eh, organization za ta yi A ƙa'ida hakkin al'umma ne su biya gwamnati kudaden haraji tun daga kan harajin filaye, gine-gine da sauran kayayyakin da dokar ƙasa ta gindaya. Sautari al'umma kan kaucewa biyan haraji lamarin da barista Yusuf Shehu Usman mai sharhi kan al'amuran yau da kullum daga jihar Nasarawa ya danganta da cin hanci da rashawa. Eh, to gani na dalilai guda biyu ne Ah, na farko wato mutane yawanci waɗanda ba sa son biyan harajin ina gani domin wato ba sa ganin amfanin harajin da suke biya hmm. ba kamar ah, sauran ƙasashe ba inda in ka biya haraji ka san za a amfani da shi a samu abubuwan ah, rayuwa hmm. da za a mori rayuwa da su da sauran shi hmm. tsoron mutane shine za ka biya harajin kuma ba ka ga amfaninsa ba ko kuma waɗanda ma suke eh, tara harajin su handame to sai ka ga ce to me zai sa ka yi wahala ka da waɗansu kuma kawai a can su ci eh, na kamfanoni kuma da yake yawanci ina ji harajin nasu da ɗan tsoka to sai cin hanci kuma yakan shiga ciki mm-hmm. su ma'aikatan tarin harajin sun zo a maimakon su yi aiki su da Allah da kishin ƙasa sai ki ga sun sami haɗin kai da wa'annan kamfanonin a biya ko abin da ya ƙasa ko kuma ba a biya komai ba. ta haka kuma ina ji kasa na asarar kudade da yawa ta hanyar haraji to da yake kasa na asara da yawa yawancin lokaci sai ka ga an je an ciyo basussuka masu ɗimbin yawa kana ga kaman me yasa gwamnati bata mai da hankali wajen eh, karban wannan haraji domin a warware irin matsalolin da najeriya ke da su musamman wajen inganta ƙasa ba kin ga kaman a ƙasashen waje musamman kaman a turai Za ki ga ainihin tattalin arzikinsu akasari yana zuwa nema daga harajin to kin ga ba sa wasa da shi kuma ba yadda za a yi ka biyan haraji in kana ingila ba yadda za ka yi domin komai Zino suna da hanyoyi da yawa na sanin ko nawa kake karba daga inda kake karba da kuma abun da kake samu so yakan zo musu da sauki eh, su yi kalkuletin harajin kuma saboda kishin kasa mutane sai ki ga a can suna biyan harajin ba tare da wani tunani ko za a bazatar da shi ko wani abu ba inda a ce a najeriya muna an tashi haikan kan karban harajin ko ta hanyar ma'adinoni ko ta fetur dinnan ko ta solid minerals da kuma kamfanonin wallahi abubuwan da za a tara ba kaɗan ba ne yawanci kuma ina ji zai ma yi maganin basussukan da muke ci yanzu To akwai wata hukuma da gwamnati ta kafa tun aiwatar da karban haraji kana ga irin sa waɗannan ƙungiyoyi za su zame da alfanu wajen tattara wannan haraji? Eh, zai yi amfani kwarai da gaske amma sai in an cire maganan corruption da cin hanci in ba haka ba duk za a dawo gidan jiya ne zai zama kamar an buɗe musu ne su kuma nasu hanya da samun abin kansu ba tare da kuma sun yi la'akari da dalilan da ya sa aka kafa hukuman ba. To daga ƙarshe barista ya kake ganin kaman al'umma za su yadda da gwamnati har su dinga biyan harajin nan ba wai sai an tilasta su ba musamman ma za ka ga wani lokaci 'yan siyasa ko kuma mutane sai suna neman wani abu shine za ka ga suna eh, biyan haraji. Yaya kake ganin kaman al'umma za su iya bayar da harajin nan ba tare da tirsasawa ba? To sai an cire da eh, cin hanci da rashawa in dai ka san cewa ka ba da haraji ka san haraji nan za a amfani da shi a samu maka abubuwan eh, moriyan rayuwa kaga ba za ka maji zafi na biyan harajin batun da kana ganin amfaninsa. Barista Yusuf Shehu Usman kenan mai sharhi kan lamura daga jihar Nasarawa. Hukumar Elite Ko da aka kafa tun shekaru biyar da suka gabata tana taimakawa jami'an tsaro ne kafin gwamnati ke kokarin shigar da ita bangaren hukumar tattara haraji ta ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugabannin hukumar kwallon kafa ta najeriya ne da ake sa ran gudanarwa a ranar talatin da wannan wata na satumba 2022 binin binin din jihar edo idan allah ya kai mu kuma za ku ji nawa ne kudin dan takara da zai biya na shiga takarar kujerar da yake son yin takara a kai daga bisani kuma tsohon babban sakataren hukumar wasanni ahmed sani toro zai shigo ya yi mana tsokaci kan harkar samar da shugabannin hukumar kwallon kafar najeriya zai kuma auna irin rawar da amaju phoenix wajen jagorantar hukumar kwallon da wa'adinsa ya kusan karewa ba kwamitin guda da zaben ya ce duk wanda zai tsaya takarar shugaban hukumar kwallon kafa zai biya naira dubu dari biyar yayin da mai neman kujerar mataimakin shugaban hukumar na ɗaya zai biya naira dubu dari sannan waɗanda ke son matsayin shugabanni wato chairman zai biya naira dubu dari uku da hamsin sannan kuma duk wanda yake buƙatar ya kasance cikin kwamitin zartarwa zai biya naira dubu dari uku yanzu kan zan zakuda domin ba da dama wa malam sani ahmed toro tsohon babban sakataren hukumar wasanni a najeriya domin yi bayani kan hidimar samar da shugabannin hukumar kwallon kafa najeriya da zai gudana a ƙarshen wannan wata na satumba. kafin zaben da aka saka zafin ga watan september din nan za a yi da hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya to irin mu dai ba ma so mu yi magana saboda duk abubuwan ba dauke shi da gaskiya ba ga wanda ba shi ma wasan da hankalin ba ne to ganin dai cewar shi wannan gini ah, gaida Abdulwahab. To yanzu kuma ga labarai a takaice. Yau Alhamis masu saka ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun isa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye da ke ƙasar Ukraine domin fara tantance lafiya da tsaron tashar. Ko da yake an gwabza faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine kusa da wurin. Darakta janar na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Grossi wanda ya jagoranci wata tawagar bincike mai mambobi sha hudu ya shaida manema labarai cewa ayyukan sojoji ya karu ciki har da safiyar yau jami'ai a birnin chengdu da ke kudu maso yammacin kasar sin sun ba da sanarwar rufe mazauna garin miliyan 21.2 da biyu da gwajin kwanaki hudu a faɗin birnin biyo bayan barkewar waɗanda suka kamu da covid-19 a cikin wata sanarwa da suka fitar jami'an birnin chengdu sun ce dole ne mazauna birnin su zauna a gida daga karfe shida na yammacin alhamis din nan yayin da aka nemi ma'aikata da ba su da muhimmanci da su aiki daga gida don yakar sabon zagayen kamuwa da cutar. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. drag Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.